يزايم أسجرا وأسجرهم فيه يزايم أكبرا فلله ما الحياة يعرفه تعالوا مثل إليه ذكرا مسافرا عليه صلاة الله ثم سلام صلاة بها كل المقامات تجلب وأنا وأبدل بك وصدقك إليك أجيب محمد بن كمال هذا وأبيك خير العالمين وسيلتي فمن لدى اليوم رقيب روانا وتيمني هم بك سرت مقدما على البر والعدوى أهم Oración القرنيان والملا ويز العزيز مليكه فله يذهل القول عدله على يا رسول الله على رسول الله وارفع شكايتي اليك وعني ما ترى فرعتي وخاف المسلمين عهدهم عليك فهمتم امس امرنا مسلما زماني عند القلوب غير مقدره

وعلم إلى عمي تصرتم موكلا وإناثنا عين الزرقاء عين جيبها تقيسر عظما ما أمر ولا نبني كان صبر وغير عز نعيم بربي النبيين لترزقون إلى ما يرون التنسيق لتكفي عنا واكفلت على سيدي جميع شرور ألقى بيت وعينا ومن صفات ومن صفات ومن صفات من صفاتك سرمدا وكم من إرفاني وعلمي Hallelujah. Shout da yana magana sai ya kira wasu bayan allah guda biyu sai ya fashe da hawaye kan haka na ce na zo da mu da kuduka albarkan bawa mai daɗin kai cikin musu addu'a ba shakka mutum duka yana barin ma a cikin rayuwa mutum duka a zamanin mai muhammad an yi wani mutum mashaƙin giya kasar al'adunmu idan mutum ya san zai sha giya alal misali ko wanda fasikanci shi ya bayyana yana bebin mata ko tana bebin maza shi kenan yana da gobe amma za ka samu mai munafinci shi ke nuna su alhali ko mafi girman aibi wanda ya fi shan giya munafurci Hassan ƙarya duka suna gaban waɗanda aibi to da haka abinda ake son mutum ya bari shine ya bar abu da za a tuna da shi har gaban Allah wannan mata an yi mamaki a ranar mutuwanta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni annabi mata sallah ya ba mutane a baki wani irin daraja ta samu haka a ashe ba ta da aiki she kaunar annabi muhammadu she wa annabi muhammad salati kayan ko bai duba lalacin ta ba ko lalacin mai shi sakamakon shi ne wa take so domin shi allah in kana neman zaman lafiya tsakanin da Allah so annabi ka so maso har Allah yake to mutane biyu ga mutane da yake sun play role a cikin maulidi da muke kuma duka su Allah ya kira su da Ahmed nan ne mun zaman shi yana mana hidima ma yana ma annabi Muhammad yi hidima ko da kuɗi muka shot bai kula da je gindin automat ya ciro kuɗi komai yawa ya ce ku ashe yana lahira muke mai wani shi haka kalmon hajiya haja ba ta yi wasa ba duk abin da muke yi da muke yi suna lahira muke duniya shi kuma al'adar tafiyar mutum lahira yana ban mamaki ya fi al'adar wanda aka bari da aka sai lali ya faɗi da ya zo makabarta ya ce mun ba su labari waɗanda ke kwance abinda suka bari in mata ne an aura dukiyarsu an gada gidajensu an raba tana ya ce kuma mu labari kaɗan daga gidan lafiya. kabari ya yi shiru makamai ya shiru tana da ke cewa da allah zai kore musu baki su yi zance game da abinda da ke lahira to da za su ba mu amfanin abin da ke duniya muke wasa da shi ku nemi guzuri na zuwa wannan wuri da muke kwance babban guzuri malaman shari'a sun ce shi ne sadaka babban guziri a wurin sufaye suka ce son annabi da me rayuwa lahi sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billahi al-azim wa radiyallahu ta'ala an kutubi al-maktub wal farzal al-ma'lum مولانا سيدنا احمد التجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به امين ورضي الله تعالى mu sai sauri yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma'anan abu na muhammad ba muhammadan wa anan saboda muhammadi zaman muhammadi saboda saboda amana ne kowa ya kawo shi shi abin da ya kawo mana saboda Allah رضي الله تعالى ومعرفته وبارس سري كتب الرباني والدوس السمداني وعارف الرباني وخليفة شيخ الأتم التجاني كامل عصره فريد داره كتب الإرشاد دوس العبادي شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الحاج إبراهيم مجاز رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به عنه أما بعد أدران shugaban wannan zama mai albarka Ọ̀dẹ́dẹ́ President Nigeria Embassy of Europe Alaga Abdulmalik Kaadara Shehuna Sheikh Alwaladu Sirru Abiyi Sheikh Maulana Sheikh Mohammed Fatih Shaban Adara. malami na shehu karim a da shemar abati hadaran manyan manyan sarakai masu martaba masu girma allah ya kara muku martaba allah ya kiyaye ku a adaran sarki zango yiro baki daya shehu ne malami ne kuma sarki kuma shugaba ne alhaji muhammad sanusi marafa amma yanzu ya tashi wani yanzu sarki ne gaba daya allah ya kiyaye shi a hadaran supreme council na tijaniya council of europe mai girma mai daraja da a yi mai sarki an ce wai sarki sarki wala baki daya to allah tabbatar shi ne alhaji ibrahim Do. Allah ya kara lafiya hadaran manya-manyan mutane babban yayanmu a shek mahmud faida Allah ya saka da a masu girma da ma da mutum Allah ya kiyaye sannan kuma da ma'ajin kudinmu alhaji musa Allah ya saka mu da alheri sannan kuma ga babban malamin mu da bukan gami mu baki daya a cikin wannan Europe wanda ke uban mu ne kuma malamin mu ne shugaba a Sheikh Muhammad Bashir Allah ya kara lafiya a adar sakatare mu da Tijaniya Council of Europe da kuma a adaran German Alhaji Ibrahim goyi sauran-sauran manyan mutane waɗanda ba a baci sunan na ga malam daga can allah ya kiyaye shi da kuma ganina a shek muhammad salis masu na malam allah ya kiyaye su baki daya sun fito nisa ne allah kuma da su gida lafiya a ƙadaran

الجلوس الحمد لله رب العالمين ولا عضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء إمام البلغاء أمير الفصحاء مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله وعلى وصحابتي وأهل بيتي الشرفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا القاسم يا أبا الفاتمة الزهراء صلوات الله والسلام عليك يقول الله تبارك وتعالى في حقك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وعجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير الله والله غفور رحيم ورضي الله عن مولانا شيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ورحم الله عبر الفيودات مدد الأمداد ساقي أهل الوصل والوسال مولانا أبا إسحاق قولي القائل ومن يتعلق بالأمين محبة يل كل ما ياوى بالشم أريجي أدرى من من ين معلومة أدرى سراكي دتيجي يا يمو ماتا رمزا أن أنبتا سنو قوانا بزي أنبتا سنو قوانا من كرة تلوكتي na doki kowa na sa cikin magana maulan mu shehu ibrahim yas Sheikh Ibrahim Inyas Sheikh Ibrahim Inyas yace salli ala man hazam maulidahu yakunu kaman sabar bi yawmi badr al mursalin Allah kai salati ka albarkace duk wanda ake maulidi yazo wurin nan Allah ka albarkace mai shi mai shi kuma yana da lada kamar wanda ya yi akuri a cikin yakin bara Allah ya sa mu a ciki za ba za a ambaci sunan ko ba na sa kowace wanga kasidar shehu Allah ba mu albarka wannan zama a takaice annabi Muhammad shi kadai ne annabin Allah da wanda Allah ya ce in dai baka ba shi girma ba baka girmama shi yadda ya kamata ba sallan kan da kai azumin da kai ya bata wurin Allah farko Allah ya fara suratul hujurat yana cewa ya ayyu allazina amanu ya kuwa da kuka ba Allah gaskiya la tukaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku gabatar da ra'ayinku idan an ce Allah da annabinsa sun ce kada ku gabatar da ra'ayinku ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah samiul alim sani dai cewa Allah mai ji ne kuma mai gani duk abin da ke goye da bayyane Allah ya kara cewa ya ayyu allazina amanu ya kuwa da ka ba Allah gaskiya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada ku daga muryanku akan muryan annabi muhammad in kuna adaran annabi ku yi ladabi annabi kada aka ce ma wannan yace sahabai in kuna gaban annabi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi in annabi magana magana ya kare kada ku daga muryan ku wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd kada ku kira annabi muhammad ya muhammad ka zo gidan annabi kana kiran shi ka ce akramaka allah ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace yin ku aka nan an tahbata a'malukum wa antum la tashurun da ka kira annabi da Allah ku ji babban magana nan za ka kira annabi da sunan shi ka ce muhammadu ko ka ce ya muhammad sallan kan da kai ya bata an tahbata amalukum ayyukan kun da kuka yi nagartar duka ya bata wa antum la tashurun al'adi wa ku san aiki ya bata ba an ba ka yi ban girma da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam komai ka sai bata ashe annabi muhammad wurin Allah ba a wasa ba ne shi sa yau an ce za taru a girmama annabi a girmama ranar aikon annabi in mutum kai maganan banza ga irin wannan irin wanga zama ka daraja annabi ko ka na annabi ne tun da an ce zama annabi za yi ya kare ya ka ba da girma amma sai ka ga mutum ya fi son zuciya an ce za yi maulidi cikin maganan maulidi domin yana kyaman maulidi sai ya yi magana da bai dace ba ya manta kamar ayyukansa duka zai bata wawala ya shi al'ani shi bai sani ba shi sa zama irin wannan zama zama ne da allah ke so allah ya sa ko da shi yin wannan zama duk wanda aka yi wannan kira ya samu lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi iko zuwa kuma duk abin da za a kashe cikin wannan zama Allah ya sa mu duka muna ciki jama'a taro irin wannan yana da ban mamaki in an ce za a yi maulidi annabi muhammad kai dai ku bashi suna kawai maulidi to inda kudi zai fito daga kudi ya fito to wannan na nuna maka mujizan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don annabi muhammad ba abin wasa ba ne wurin Allah mu muke dokar annabi mu'amma abin wasa amma mala'iku ba su doki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasanni ba abin da ya zo aka ce ka'aba ta zamo wurin da kowa zai zo ya yi ya samu albarka mala'iku suka yi ma mutanen kasa buri cewa su suna da baitul ma'mur tsalla ya ce to shi na mutanen kasa kuma za mu ba su kaba su ma zo su yi tawafi domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ciki shi yasa annabi muhammad lamarinsa ba abin wasa bane على الفلاح